Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da nishadantuwarku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraronmu. Barkanmu da ƙara kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna ku karkaɗa kunnuwanku. wanda Al'ajabi TV ta ɗauki nauyin kawo muku. Ni Hauwa A. Usman Jidda nake gabatar da shirin a halin yanzu. Muna nan dai tafa a cikin littafin nan namu mai suna dangin juna na Sa'adatu Waziru Gombe. Idan mai sauraro bai manta ba a cikin shirinmu na baya mun tsaya a daidai inda Maryam ta ga ana ta siyayyar kayan aurenta. inda har ta samu umma aisha take gaya mata cewa ita fa bata tsaye da wani saurayi ba umman take shaida mata cewa ai su sun daɗe da fitar mata da miji tun tana ƙarama inda take tambayar umma da cewa waye aka ce mata yayanta faruk ne to masu sauraro a nan muka tsaya yanzu ko za mu tsora da izinin allah bismillahirrahmanirrahim dangin juna kashi na tara umma miji kuma waye mijin yayanki faruk ne wani daɗin farin ciki ya kama ta haƙiƙa faruk ya haɗu duk inda miji ya kai to ya wuce na son shi ya mamaye duk ilahirin zuciyarta ta sake tambayar umma aisha to shi yana so na sosai ma dama aiki ake gudun karkiki ta sunkuyar da kanta alamar jin kunya tun daga rana take jin kunya umma ita ko abin duniya ya dame ta shin ya fatinta za ta yi lalle fati za ta shiga halin tashin hankalin da bata taba tsammani ba maryam ko ba ta da wani buri sai a dawo najeriya tamkar ta taba ganin na ta faruk ba su umma sun iso lafiya fati ta hange su ta rasa gun wanda za ta je umma ko maryam lokacin da ta hango maryam ta rugo da gudu sai kawai ita ma ta gunta da gudu abin mamaki sai ta wuce ta ta je ta rungumi faruk Fati ta jiranta ya ɗan sosu sosai, na ɗaya ta share ta, na biyu ta ganta rungume jikin wanda ta tsani kowace mace a gefensa matuƙar da aure idan ba ita ba. Ta san daɗin son farau wannan yasa ba ta son ganin shi da mace in dai da aure a tsakaninsu. Duk abin da take Faruk na kallonta, hankalin shi ya tashi, don shi baya son ɓacin ran Fati, don shi kaɗai ya san wahalar da yake sha idan ta fici da shi. yana shirin zuwa gurinta ne ga tagun su umma da gudu abin mamaki wai sai fati ta kasa rungumar umma wai kunyata take ji umma da har katuwarta tana yi mata wanka yau ita take jin kunya kawai sai ta tsugunna sai kuka ta rasa me yasa ta kuka dawar su umma ne ko kuma ganin faruk Runguma, da maryam wato dai kuka bi take yi kukan farin ciki da kuma na bakin ciki take yi umma ta daga ta haba fati bayan na dawo wani kuka zaki haba yar umma ta ɗago ta suka runguma juna lokacin ne mama ta ƙaraso gurin ta hau faɗa shiga shugaba daga dawon mu ki hau kuka aiko gida kya bari mu ƙarasa ko umma ta katse ta da faɗan. wallahi aisha ki bar da yarinyar nan ko ba ke kika haife ta ba Iyakaci kenan fati ta gudu ta tafi gum mai sunanta wato yaye babba sannan tegun abbanta sai ta nufi gun babanta tana kuka ya ce haba zara mai ya faru sunan da ya fi kiranta da shi kenan cikin shugaba ta ce abba shi ne ka tafi ka bar ni ko na ce ya haƙuri zara wani shekarar na miki alƙawarin hajji da umara in muna raye ta ƙanƙame abban tana murna maryam ta ƙara sogunta baci ta kauce ta ce wallahi na yi fushi ya za a yi in kwaso gudu na in zo gunki wani share ni to ki haƙuri na kiɗan Please, I'm so sorry. Hankali na ne yana gon Faruk. Kin san wajen sau biyar ina yin mafarki da shi. Allah my sister. Ne suka runguma juna. Faruk ya iso gun ya ja hannun Fati. Maryam ta ce abin yar wariya ce. ni da na dawo yanzu ba a marmari na. Sai Fati da kullum kuna tare. Ya ce ai ni Fati. Ba za ta taɓa gundura ta ba. Ban ga ranar da Fati za ta dungure ni ba. Maryam na shirin magana. mama ta ƙara so gurin ta ce su tafi gida tsaraba kan faci tamkar don ita aka je saudiya duk irin kayan da take so babu wanda abbanta bai siyo mata ba haka ma ummanta ba abin da ya fi birge ta kamar wani alkur'ani mai bala'in kyau gidan shi ma na gwal ne haka umma aisha ta musu tsaraba maryam kam kusan duk abin da ta siyo tare ta siyo musu da fati faruk ya shiga ɗakin fati ya sami ta ta shirya za ta fita maidiya ina za a Shi ne ko neman rakiya ta babu yau kam na yafe ma gidan su abida zani my dear kin san duk inda zaki ni ne escort ɗinki shine yau zaki wani share ni da ban shigo ba da tafiya zaki ki banni babu ko magana ko ko kallon shi ba ta yi ba ta ci gaba da shirinta har ta ɗauki jakarta za ta tafi ya fisgota wai meye ne kawai sai ta saka mashi kuka ya yi faru don Allah ka bar ni in tafi wallahi haka nan yau na tashi bana jin daɗin jikina haka nan ban san me ke damuna ba bana son a dame kuma faruk ya ce oke dear shikenan jeki kawai tausayin shi ya kama ta ta ce filisi yaya ka saki ranka ka san san ba son ganin ka cikin damuwa my dear kin so kam tun da yau kika min haka abin da kika daɗe baki min ba a tunanina mun fahimci juna ba wani ɓoye-ɓoye ashe ke ba haka bane ba a gurinki ya ni fa na gaya maka ba wani abu haka yau na tsinci kaina cikin wani hali amma ya wuce mu je ka kai ni a hanya suna tafiya yaya faruk ya ce my dear ina so duk lokacin da haka ta same ki yawaita karatun alkur'ani ko faɗan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kin ji ni na ji yayana sun yi akan zai dawo ya ɗauke ki ta ce to sai ka zo kin ga abba ma ya ce yana son gani na to mama please ka kula min da kanka ka ga bana na suka yi wa juna murmushi ba wani abu da ya sa fati yawan jin haushi sai ganin shi da tai da maryam to amma ya za ta yi mutum da kanwar shi yadda take da shi haka ma maryam take da shi dukkaninsu zaune a babban falon gidan alhaji abubakar umma umma aisha alhaji ibrahim sai faruk alhaji abubakar ya gyara murya ya ce faruk abin da ya sa ka kira ka shine ka dai riga ka san zancen ku da maryam tun kuna yara na alkawarin aure alhamdulillahi lokaci yayi za mu cika alkawarin mu na haɗa ku aure don haka aisha ta sanarwa da maryam ta amince don haka komai an siyo sai ranar sa aure wanda idan son samu ne a yi cikin watan nan faruk ya ji zancen tamkar an ɗiga mishi ruwan dalma umma kan magana ta girgiza ta don ta san akwai tsiya umma aisha da abubuwan fati sun yi murna sosai faruk ya miƙe ya zo gaban abbansa a gaskiya abba ba na son maryam karmar ta girgiza kowa kafin ka ce wani abu ya saukar mari abban shi ya wanke shi da mari ya ƙara cewa abba ko za a kashe ni ba na son ta lokacin ne abba ya ɗauki wani katon karfe da ke gefen sai kwaɗa ma faruk a goshe alhaji ibrahim ya miƙe cikin sauri yayin da aka bar sauran mutane da salati alhaji ibrahim ya kama faruk ya rike shi abba ko sai huci yake alhaji ibrahim ya ce haba yaya ina hankali ya ɓata alhaji ibrahim ya ce haba yaya in hankali ya ɓata to hankali ake sawa a nemo shi yanzu in ka ji masa ciwo fa alhaji abubakar ya ce bari da ɗan iskan yaran nan kai har ka isa ka zubar min da mutunci kai har ka isa ka sa in karya alkawarin da na yi wa yaya babba allah kar ma ka soma kar ma ka soma na gaya maka ko ka yi ko ka so sai ka auri maryam an gama magana alhaji ibrahim ya ce kana da wanda kake so bayan maryam abba ya katse shi ko yana da ita ma ya so banza don ba zai taba auren wata a duniyar nan ba sai bayan ya auri Maryam. Alhaji Ibrahim ya kalli Faruk ya ce, yanzu Faruk a ce duk wanda kake so a duniyan nan za ta wuce kanwarka da iyayenka, shin ka san mahimmancin iyaye da azabar da Allah ya tarar wa duk wanda yake bijire musu? Haka da matsayinka na mai ilimin addini da na boko, in ka kula kai tunani akan tarbiyya kula renonka da sauran lafiyarka wannan bai ishe ka ka saka musu da abin da suke so ba haba faruk ka bi allah ka bi maganar iyayenka yanzu maza ka je ka ba ka haƙuri sannan ka amince da abin da yake so zuciyar faruk ta yi mishi kunci bacin ya bayyana a saman fuskar shi cikin bakin ciki ya isa ga mahaifin nashi ya shi haƙuri gami da amincewa akan abin da yake so ko kallon shi abban bai yi ba ganin haka ya fita haka don kowa ya kama gabansa aka bar abba da umma Umma ta kalle shi tana faɗa gaskiya Alhaji duk da an yi wa yaran nan alkawari yan zamani fa ya canza ko mace ba a yi auren dole balanta na ɗa namiji. Salma a gaskiya zumunci ne niyyar haɗawa. Alhaji Alhaji in dai har zumuncin ka so haɗawa mai zai hana ka haɗa fati da faruk su kuma mu ga ko tasu ta zo ɗaya. Salma kenan Maryam ne ya haɗa da Faruk ba Fati ba. In kin yi tunani wannan shine ƙarshen da za mu yi faranta ma yaya babbar ya fiye da komai. Kin fi sanin tun muna yara ba ta da magana sai haɗa aurensu. Ni dai Alhaji tun da yaron nan ya ƙida an jarraba Fatu tunda duk zumunci muke son haɗawa. Alhaji wani gajeren murmushi yana faɗin wato Salma sai yanzu na fahimci so kike a ce ɗanki ya auri 'yar ƙanwarki ko to bari ki ji Faruk Maryam zai aura haba salma yanzu ina fati ina faruk ai ba za a taba hada su ba wayensu ma ai ba ɗaya bane ba sannan ita fatin ta ce tana son shi ne ko shi ya ce yana so ki sani aure na iya wargaza zumuncin mu ummaran ta ya ɓaci tana faɗin shin alhaji me kake nufi tun da kace haka allah ya baka haƙuri haka nan na yi alkawari ba zan sake shiga maganar nan ba amma gaba za ka ga dalilin da ya sa na yi magana abba ya ce allah ya zaɓa mana abin da ya fi alkhairi faruk zaune yake kan gado ya ƙura hoton fati ido hawayen baƙin ciki na zubo masa yanzu su ake a raba shi da fati yanzu su ake a ce ba zai auri fati ba sai wata can daban haka zalika wani ne can daban zai auri fati kai ina wallahi da sake mariya ba zan iya rayuwa da kowa ba sai ke ya zama dole na san abin yi kafin ki fahimci wani abu kokari ya danna bacin ran shi haka na hawayen da ke zubo mashi ma ya tsaya fati sai sallama da abida ta fito ta ce yaya yau kuma ba za ka shiga ba murmushin dole ya ce please my dear shigo mu tafi sauri nake ta shigo tana kallon shi ta kwala ihu la yaya ma ya same ka a goshi san ya manta da ciwon da alhaji ya ji mishi tsabar zafin zuciya ya ce hmm ɗazu ne na zame a toilet nan da nan hawaye ya cika mata ido police ya yi kana kula min da kanka in bana na ka ga yanzu ka ji ciwo ta karɓi tukin mota tana faɗin "Yaya idan allah me ya same ka wallahi ba kamar kullum kake ba fuskarta ta canja please my man kar ka sa ni tunani abban faɗa yi maka ne fati kenan ba abin da aka min ni fa babu abin da ya same ni asali ma na yi wa abba maganar mu ya yi shiru me ya ce ya ɗan yi shiru can ya tuna zai sa ta damuwa don haka sai ya kwashi da dariyar dole ya ce dama so nake in gaya zaki shi yasa da ɗan canza abba ya ce daga yau kin tashi daga yar ƙanwata sai matata tuki take amma sai da ta saki siyarin motar ta rungume shi tana murna faruk ya saurin tsayar da motar ya ce my dear tun ban same ki ba kike kokarin halaka mu wallahi my man munna ce kawai ya bi ta da kallon tausayi zuciyar shi cike da tausayin su shin ko ya gaya fati kawai su gudu anya za ta amince har suka isa gida faruk yana tunane tunani yayin da take mafatin yayin da yake mafatin yaƙen dole da gudu ta shiga gida ta samu umma a kicin bata ma san ta shiga ba sai ji ta ta rungumenta ta baya tana murna tana dariya umma ta ce lafiya irin wannan murnar haka Allah umma yau din nan murna nake sosai to amma umma rabuwa fa yi da ke umma ta ce fati ban gane ba in gaya miki yaya faruk ya sai kuma ta shiru sai kuma ta tsaya a can ko mai ta tuna bai fita tuno a ce umma ita ce maman faruk ba wato sarkarta ce fa ganin umma na kallon ta sa ta sun koyar da kai can kuma ta ruga da gudu ta gidan maryam tana kiran yaya maryam yaya maryam umma ta fita da kallo da tsananin tausayinta faruk ya shigo ya sa umma a gaba da magiya fati da maryam sun haɗu a falon tsakiya ita ma maryam ɗin kiran fati take sai haki suke fati ta ce my sister good news maryam ta ce good news do you know what suka faɗa a tare maryam ta ce ni zan suma faɗa fati ta ce a ni ce muhammad ta shigo ya ce to ga idea ya ɗauko naira ya ce zan sa a ƙasa in masara nuna to ya maryam ce in kuma ɗaya gefen ne to ya fati ce duk suka yadda ya cilla naira sama sai ga masara maryam ta ce ni zan soma kenan fati ta ce ina jin ki tunda kun haɗa baki ke da ƙanin ki kawai to amma dai na bar miki girma. oho dai ko ma me ki ce in ji maryam fati ta ce to faɗi mana maryam ta ce tsaya ki je tun muna yara aka mana alkawarin aure ban sani ba sai da muka je saudiya mama take gaya min da naga ana siyan kayan aure to sai ɗazu ta kira ni take gaya min an sa ranar ɗaurin aurenmu juma'a mai zuwa fati ta ce kina ta zuba min surutu ta gaya min sunan saurayin ba maryam ta ɗan yi murmushi ta je bayan fati ta ce yaya faruk jin abin ta yi tamkar saukar a radu ta ji tamkar a mafarki tsitsike irin ta ta yi wai ko za ta samu ta farka amma ina wannan zance ya wata mafarki maryam ta ce my dear sister ki taya ni murna da samun gwarzon namiji don ku samun irin su faruk sai sa'a fati ta rungume ta ce i'm very happy for you my sister karfin hali ta ta ce bari in je in samu yayana shine ya gaya min in har ka kalli fuskar fati ba za ka taba cewa wai tana da damuwa ba yayin da kar ka tona zuciyarta ba komai sai tsabar kunci da bakin ciki ta wani bangaren tana murna don ganin Maryam ta yi na'am da shi a rayuwa ba wanda ta so fiye da Faruk haka nan tana bala'in son Maryam tana son farin cikin Maryam ta ce kin san wani abu kanwata har yanzu fa sai umma ta ce min wai ya mafi kowa so wani abin ne dai ya tsai da shi fati ta ce sista ke din wasa ce zai ce baya so suka kwashe da dariya duka fati ta doshi hanyar gida to shin cikin gida za ta yi ko'ina shin me yasa ya faru ke dare ta shin yau ya za ta yi da ranta wayyo faruk ya zan yi da soyayyarka motarta ta zara sai gidan su aminiyarta ta same ta tana shirya kayanta akwati baji ta fada kan gada sai kuka wayyo abida na rasa masoyina abida na rasa faruk abida ta jiyo mutuwa yayi yana nan da ran shi to kuma shine zaki ce kin rasa shi abida ranar juma'a auren faruk da yayi maryam ta kalle ta a firgice ya ma za a yi haka Fati ta bata labarin yadda abin yake, ta ce wallahi abi, da barin gidan zan yi in koma gidanmu, don muddin muna zaune gida ɗaya da faru dole mu so juna, amma in muka yi resa da juna da sauki haka don ba na son ya maryan ta san komai, don ba na son ganin ta cikin damuwa. Abida ta ce, Fati bai kamata ki bar gidan ba, don za ki iya jefa umma a kowane irin hali, haka za ki jawo ƙulƙulewar komai. don kowa zai fahimci akwai abin da ya sa kika bar gidan karki da amma abida zan je in samu ma in mata bayani sai bayan amuran maryam zan dawo ga kafin nan sun tafi gidansu haka nan kin ga dama ba kowa ya san muna soyayya da faruk ba sai baba iro su ma zan kwaɓe su kar su gaya wa kowa shin fati mai zai hana ki ba ma faruk haɗin kai ku je ku samu iyayenku yin auren nan yana iya jawo muku ba baƙin ciki na har abada a zuciyarku tunda ba son auren faruk yake ba faci ina jin baki san ƙyayyar ɗa namiji ya fi na ya mace ba zuciyar shi a bushe take kin ga maimakon ki sa maryam cikin farin ciki sai cikin bakin ciki ya biyo baya haka ne abida amma in sha Allah ba komai hakika abida na haɗu da bakin cikin rayuwa tunda na rasa faruk to amma ba zan iya zuwa in samu su abba akan wani zance ba bayan wanda suka zartar abida ina so in koma gidanmu ne saboda gudun faruwar mummunan abu da kuma don kuma ba na son maryan ta fahimci komai don na san za ta iya daga hankalinta Abida ta ce Allah zaɓa mana abin da ya fi alkhairi bayan ta yi kukanta ya ishe ta yi sallama da Abida ta tafi gida tada shiga Faruk ta hango yana bin Umar duk inda ta yi tamkar yaro ɗanya yana neman abinci binci yake da magiya Umma don Allah ki ba Abba haƙuri kuma ki taimake ni ki taimaki rayuwar ɗanki suka yi zango a babban falo yayin da fati ke laba tana jin su faruk ya sunkuyar da kai umma ki yi wa abba magana ba zan iya rayuwa da kowace mace ba sai fati na umma ina son fati fiye da komai a rayuwata raba ni da ita ba karamin masifa ba ce ba ga rayuwata zuciyata za ta kasance cikin bakin ciki da kunci gangar jikina zai zama tamkar wanda ya yi paralyzed ba inda yake amfani hankali na zai zama rabi da rabi tamkar taɓaɓɓe kuma ki gaya wa abba ya yi ƙoƙari ya janye maganar auren nan ya bar ni na aure fatina faruk ba don alkawarin da ne ba zan sake shiga harkar auren ku ba faruk na fi son ka auri fati fiye da kowa wallahi ina son fati da yawa na san za ta kasance cikin tashin hankali in ta samu labari ina fargabar fati ta samu labarin nan to ni ma ba yadda zan yi ne faruk ka yi haƙuri ka bi maganar mahaifinka zai yi magana an ta tare shi ba na son wani zance ita ma karfin hali take don tausayin yaran nata ya ce umma ya kike so ne ya kike so ne umma abinda nake so shine ka yi haƙuri ka auri maryam ganin halin da faruk ya shiga Fati ta tausaya miki sosai wato shine abin da ya same shi har ya kasa sukunin jiya mata karya. umma ta tashi ta bargon faruk ya shiga ɗakin shi kuka yake da gaske tamkar karamin yaro fati ta shiga ɗakin amma bai ganta ba kuka yake sosai na buga kanshi da hannun shi a bango yana faɗin wallahi fati ba mai raba mu sai na aure ki fatina fatina sai na aure ki sai na mallake ki garin jini na zuba a goshin shi da hannun shi bata san lokacin da ta isa gare shi ba faruk zuciyar shi ta tsinke shi kenan ta faru ta ƙare fati kuka take ta rike hannun shi Maria please ka yi haƙuri ka daina doka kanka. Ta je ta wanke mishi, ta yi dressing ɗin wun, ta ɗaure, ta durƙusa a gaban shi. Dukkaninsu kuka suke yi. san Fati ba ta tausayin kanta sai Faruk. Ta ce please my man ka yi haƙuri ka auri Maryam. Na tabbatar da za ta baka dukkanin wani farin cikin da kake zato ni ma zan. ya katse ta da faɗin wallahi fati ki da tunanin zan auri wata mace baki ba fati rashin ki ba karamin gibi bane ba ga rayuwata ba banda sauran farin ciki ban da sauran farin ciki ban da sauran sukuni bare jin daɗin duniya idan na rasa ki fati ki taimaka wa rayuwata ki ban haɗin kanki mu gudu mu je mu yi auren mu ta tashi da sauri hawayen da ke idan ta bai bar zubowa ba cikin murya kuka ta ce wallahi ya yi faruk in har kai tunanin ni zan amince maka mu gudu kayi kuskure wallahi ba zan taɓa bijire wa iyayena ba kuma ba zan taɓa bijire ma maganarsu ba sanin kanka ne muna matuƙar son juna da maryam kai ba za ka zo ka raba mu ba don haka ka daina mafarkin za ka aure na fati ai tun farko kai ka kuka ya ci karfinta ta kasa karasawa kawai sai ta fice ta yi waje sai gidan baba iro garinta tana kuka ba karamin daga masa hankali ba kama gefen gado ta yi tana kuka zuciyarta kamar za ta balle ranta ko kamar zai fita duk da su abu ba su san me ya same ta ba sun tausaya mata sosai don ku ba su taba ganinta a don kuwa ba taɓa karanta a cikin kwatankwacin tashin hankali irin haka ba abu ta riƙe ta gab na gidan umma me ya same ki baba ire matso yana shafa kanta yata me ya same ki faɗa min yar gidan 'ya yaya faru me damuwar ki lokacin da ta ɗago kai ce baba iro ni yanzu ba yar gidan faru ba ce ba Baba Iro, Mama Abu, na rasa Faruk har abada. Cirko-cirko suka yi suna kallonta, su cike da mamaki da alamar tambaya. Kuka ya ci karfinta har yanzu rusa shi take tamkar ranta zai fita. Faruk ya shigo kamkar an jefo shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yadda suka ga fati da sauki akan Faruk, wucewa ya yi gun fati kai tsaye. Ta miƙe da sauri. Faruk kar ka yadda ka ƙara zuwa gona. Shin wa ya ce ka dare ni? Ka cuce ni, ka cuci rayuwata. Ka sa na miƙa maka zuciya. hajiyata ka ce min yar abokin abba aka muku alkawari kuma wai abban ya fasa ashe da ma duk cuta ta kai niyyar yi shin faruk me yasa ka sa na wahalar da zuciyata da sanka shin faruk me yasa ka sa na wahalar da rayuwata da sanka shin faruk ya kake son in yi da sanka faruk me yasa ka min haka wai wai ta ƙara rungume abu tana kuka sun ku ya a gabanta kana ganin idan shi kasan lalle yana cikin garari babu ko shakka rayuwa tana wahalar da shi cikin sarƙaƙƙiyar murya mai cike da rudani ya ce fatina ba na fatan yaudara ta shiga tsakani na da kowace mace a duniya ba ma ke ba wannan yasa nake so mu fahimtar da maryam abin da muke ciki saboda a gaskiya in na aure maryam tamkar na yaudare ta ne saboda na tabbatar har abada ba su a na da maryam in har na ce ina son maryam na yaudare ta fatina ke kaɗai na bawa sona ƙaunata farin ciki na rayuwata da na ce miki na gaya wasu abba sun janye maganar alkawari sai na ɓoye miki cewa maryam ce wannan nayi ne dan na san abu ne mawuyaci ki amince mini wallahi fati ban sanya aka yi na so ma sanki ba tsintar kaina ne cikin mawuyacin sanki mariya kin san ko in ya tashi shiga mariya kin san so in ya tashi shiga baya sallama bare shawara fatima ki hakuri da ni haka allah ya dora min sanki tun kina jin jira. fati ki hakuri kar ki kashe min rayuwa fati in kin yi fushi da ni ban san inda zan sare kaina da rayuwata ba na gwammaci mutuwata da wannan rayuwar bakin cikin sauri ce ta rufe masa baki i'm so sorry mama ka yi haƙuri ban yi fushi da kai ba sai dai ina nanata maka kalmar nan guda ɗaya faruk mu ba zai taɓa yiwuwa ba sai dai haƙuri kafin ya ce wani abu ta gudu ta bar shi a durƙushe yana kama kai hawaye yana fita a idanuwansa baba idan ne ya kama shi suna ba shi haƙuri yayin da shi ma kukan yake yi don tsananin tausayin yara maryam kam rashin zuwan faruk hiragunta ya so madamanta haka nan ta ga ya daina mata magana ba kamar da ba har ta kai ga ta gaya a fati fati kam hankalinta ya tashi don haka ta shiga lallaɓa faruk kan ya dinga zuwa ya dage ya ce ba za shi ba dole ta sa suke zuwa tare sai ta lallaɓa ta tafi amma duk da haka sai faruk ya bi ta tsawon kwana uku suna haka zancen farin ciki ko kwanciyar hankali babu shi gun faruk da masu mara musu baya tuni habib ya sami labari ya zo bauchi kullum cikin bawa faruk baki yake da nuna mishi ya ɗau da ƙaddara amma shi ganin shi yake tamkar makiyin shi umma kam ta ɗauka fati bata sani ba amma duk da haka ta so ta fahimci akwai matsala gun fati Dan kwa ta rage walwala sai yawan tunani cikin dabara fati ta samu umma ta ce umma ina so in je gida gun yaya maryam saboda mu ji daɗin shirye-shiryen biki sai bayan biki zan dawo umma ta kalle ta a firgice wato ashe fati ta sani umma ta rungume ta 'yar gidan umma zaki ki iya tafiya ki kwana a wani guri ba a gun umman ki ba za ki iya tafiya ki bar umman ki kankace kobo hawaye ya wanke yo fati fuska umma ki yi haƙuri ranar lahadi zan dawo please ki yarda umma shi ke kenan fati sai kin dawo cikin sauri fati ta haɗa kayanta ta ɗauka ta yi sallama da umma amma fa kuka take tamkar ranta zai fita har ta fita ta dawo ta sake rungume umma dukkaninsu kuka suke umma ta ce fati ki yi haƙuri ba yadda na iya ni na riga da na san duk abin da kuke ciki dan Allah kar ki sa tunani har ciwon zuciya ya same ki kin ji yar gidan umma to umma naji kuma ni kan ba komai murmushin dole suka yi duka suka rabu ta iso bakin gate baba ira ta samu yana kuka da ta lallashe shi amma ina baba ira ya nisa dole fati ta ta bar shi haka tana shiga falon gidan su umma aisha ta samu a falo ta kalle ta lafiya na kanki da akwatina nan fati ta mata bayani umma aisha ta hauta da fada kina hauka ne ki wuce ki tafi tun kafin raina ya ɓaci yarinya tun kina shekara biyu kike gunya ya salma sai yau ki ɗebo jiki in shirye shirye ne ai ga baki ga hanci shine sai kin tattaro kin dawo ina gidanku ina gidan nan tana cikin masifa abbanta ya fito lafiya dai ga ta ta gaya maka nan face ta hau bayani murmushi abba ya ce to in ban da abin ki Aisha daga ta zo su yi shirin biki kenan, ina abin laifi don Allah ki rabu da ita ya kalli Fati 'Yar eh, baba ki je ki aje kayan ki nan ta haye sama ta bar umma tana huce Maryam kam sai murna Fati ta zo suna cikin hira abba ya kira Maryam ce ta shirya yanzu za su je kirfi dole ta sa suka yanke hirar tasu Maryam ta shirya suka tafi Faruk suna dawowa daga gidan su Abida shi da Habib da ita kanta Abida wasu zo su ba fati haƙuri baba ire su da labarin juyawa ya da gudu sabi rufa mai baya ya iso ko gaisuwar kirki ba su da umma aisha ba ya haye gon fati ya sami ta ta haɗa kai da gwiwa sai kuka take ya kira ta na, mai ya sami kike kuka jin muryar shi sa ta taso da gudu ba wani abu ne ke sa ni kuka ba sai rashin kamaidiya ba ki rasa ni ba mai fati a hankali fati ta koma ta zauna ya je gefen ta zauna menene fati na ya kama hannunta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 Ni Hauwa e Usman jidda nake jagorantar shirin a halin yanzu. Kada ku manta da danna mana subscribe, liking, sharing da kuma comment.